Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare mu da warhaka, mu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na dare, inda za ku ji mu ɗauke da labaran duniya akan abubuwa da ke faruwa. Daga ƙasar Ingila za ku ji mu ɗauke da cewa kotu ta yanke wata malamar asibiti hukuncin ɗaurin rai da rai biyo bayan jinyar jarirai da take ta kashe jarirai har guda bakwai silar ganganci da ta yi ciki har akwai waɗanda ta ba su guba haka zalika za ku ji cewa ƙungiyar ƙwadagon ƙasar ghana tana adawa da hukuncin ecos da ta yi na tura sojoji ƙasar jamhuriyar niger domin ƙwato mulki daga hannun sojoji haka zalika daga wato najeriya za ku ji cewa Bola Ahmad Tinubu ya rantsar da sababbin ministocinsa a Abuja. Inda za ku ji mu ɗauke da rahoton jawabin da shugaban ƙasar Najeriya ya yi a wajen rantsar da su ɗin inda ya gaya masu maganganu masu ma'ana. Haka zalika a Najeriya dai za ku ji cewa sabon wato ministan da aka rantsar na Abuja wuke ya ce zai yi rushe-rushe a babban birnin tarayya Abuja. Haka zalika a Najeriya dai za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta Ubasani ta rage kudaden wato makarantu na ɗalibai inda za ku ji irin ragi da aka yi wa manyan makarantun na kuɗin makaranta biyo bayan kuka da ɗalibai suke yi na manyan makarantu kuɗin makaranta ya yi yawa. Haka zalika a dai Najeriya jihar Kano za ku ji mu ɗauke da rahoton yadda wato aka fara zanga-zanga a dangane da batun wato sauke abba gida-gida da ake wato shirin yi kan hukunci da kotu za ta yanke na ƙarshe akan batun shari'ar da jam'iyyar apc ta shigar na wato tokin yadda da nasarar abba gida-gidan inda a yanzu ake tunanin idan kotun ta yanke hukuncin ƙarshe za ta iya walau abba yi nasara walau kuma wato a bawa jam'iyyar apc nasara inda wato matasa a Kano suka fito suke zanga-zangar adawa da batun sauke abban. Haka zalika za ku ji maganar da abba gida gidan yi a dangane da wannan kadami da ake ciki. Waɗannan da ma wasu rahotanni da za mu kawo maku a yanzu sai ku biyo mu a cikin rahoton namu domin jin abubuwan da ke faruwa. Ga cikakken rahoton. Da fari bari mu fara da ƙasar Ingila akan batun wannan likitar asibitin da ta kashe jarirai wato har guda bakwai. An yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wata ma'aikaciyar jinyar jarirai, Lucy Ladby, wadda ita ce ta fi yi wa wato ƙananan yara kisan ɗauki ɗaiɗai a tarihin baya-bayan nan na Birtaniya. An yanke mata hukunci ne bayan samunta da laifin kashe jarirai guda bakwai da kuma yunƙurin kashe ƙarin shida wato a wani asibitin yara da ke Countess of Chester da gangan wato Lucy Ledby ta rika wato yi wa jariran allura da sauran iska a cikin sirinji. Kuma ta rika yi wa wasu ɗura da ƙarfi sannan ta baiwa wato jariri biyu guba da sinadarin wato insulin. Bayan yanke mata wannan hukunci Lucy Ledby bata nuna wata alamar nadama a tare da ita ba. A yanzu dai Ledby za ta shafe tsawon gaba ɗayan rayuwarta a tsare idan ta zama mace ta hudu a Birtaniya da aka taɓa yankewa irin wannan hukunci wanda shi ne mafi tsanani da ake yankewa mai laifi. Alƙalin kotun mai shari'a Goals ya bayyana laifin da Lucy ta aikata a matsayin babban abin kyama. Ya ce, ta aikata abin da ya saba da tunanin ɗan adam mai cikakken hankali da ya san wato kimar lura da jarirai kuma babban cin amanar waɗanda suka wato yarda da aikin ma'aikatan lafiya ne. Alƙalin ya bayyana ta a matsayin wato maras tausayi wadda ke sanya damuwarta a cikin aikinta. Lauyan da ke wato kare ta Ben Mills Casey ya ce tun bayan fara shari'ar Lucy ta ƙi musanta aikata laifin da ake wato zarginta da aikatawa. Dangane da haka ba shi da wani mataki da zai ɗauka da zai iya kaiwa ga wato rage tsawon hukunci da aka yanke mata. Harabar kotun ta cika makil da iyayen da ma'aikaciyar jinyar ta halakawa jarirai har ma wasu sun sharɓa hawaye a lokacin da alƙalin yake karanta hukuncin da aka yanke wa mai laifin. An ga wasu daga cikin masu sauraron ƙarar rai a ɓace lokacin da suka saurari bayanin bayan alkalin ya gama magana. Wata uwa da ita ma wato ta rasa ɗanta ta ce akwai takaici a ce akwai wato mutumin da zai iya aikata irin wannan mummunar aika-aika da ta aikata. Ita ma wata mahaifiya da aka kacewa jaririnta cike take da wato bakin ciki ta sanar da kotun cewa game da mutuwar yaron nata tana ganin lamarin kamar a cikin wani fim abin ya faru abin tsoro. Haka zalika wata uwa da ke runguma da wato zoman wasa na yara wato ta sanar da kotun cewa abin da Lucy ladbi ta aikata wato mugunta ce da kuma babban abin kunya ne wato sakaci a matsayinta na malamar jinya da aka baiwa amana. Su ma iyayen wata jaririya da aka bayyana sunanta da wato Baby G wadda ita ce wato bakwai ni mafi wato kankanta a cikin dukkan jariran wadda wato nauyinta bai fi giram 535 ba sun faɗa wa kotun cewa Allah ya raya ta amma sai ta faɗa hannun shaiɗanu. To wannan kenan daga ƙasar Ingilan kuma bari mu tafi zuwa rahoto namu na gaba inda Bola Ahmad Tinubu shugaban ƙasar Najeriya ya rantsar da ministocinsa a yau ɗin nan inda ya bayyana cewa ya zaɓo ministocin ne bisa cancanta su. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ce ministocin da aka rantsar a yau din an zaɓo su ne bisa cancantar su domin wato su taimaka wajen tafiyar da lamuran ƙasar. Shugaban na Najeriya ya bayyana haka ne a lokacin da ya yi jawabi bayan rantsar da sababbin ministocin a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. 'Yan Najeriya na sa ran za ku yi aiki mai inganci kuma za ku sauke nauyin da aka ɗora muku, in ji Bola Ahmad Tinubu. Ya ƙara da cewa dole ne ku yi aikin da zai sanya 'yan Najeriya su sake amincewa da gwamnatin. Ya bayyana cewa akwai babban nauyi a kan sabbin ministocin ganin irin wato manyan alkawarurruka da gwamnatin sa ta ɗauka. Shugaban Bola Ahmad Tinubu kuma buƙaci sabbin ministocin nasa da su yi aiki ba tare da nuna bambanci ba inda ya ce, An baku wannan matsayi ne ba don ɓangaren da kuka fito ko jihohinku ba sai dai domin ƙasa baki ɗaya. A watan Afrilu ne shugaban na Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika wa majalisar dattijan ƙasar sunayen mutum 45 domin tantancewa a matsayin ministoci. Bayan haka nan, shugaban na Najeriya ya bayyana ma'aikatan da kowane minista zai rike gabanin ranar ta rantsuwa wato da aka rantsar da su a yau. sai dai ko a ranar lahadi shugaban ya fitar da wasu ya fitar da wasu sauye-sauye da ya yi na ma'aikatu ga wasu sabbin ministocin wannan dai shine abin da bola ahmad tinubu ya gaya wa wato ministocin nasa da ya rantsar a wato yau nan daga nan kuma bari mu tafi zuwa rahotonmu na gaba akan al'amuran da ke faruwa musamman a jihar kano kan batutuwa na zanga-zanga da suka faru a yau dinnan sakamakon wato batu da yake gaban kotu na abba gida-gida tsakaninsa da wato jam'iyyar apc inda suka kai kara a dangane da batun rashin amincewarsu da nasarar abba gida-gida a matsayin gwamnan kano inda dai kotun za ta yanke hukunci na ƙarshe a dangane da batun shari'ar gwamnan na kano abba gida-gida ya fito ya yi wasu kalamai wato inda yake cewa muna da yaƙinin cewa alƙalai a Kano za su yi adalci a dukkanin shari'o'in da ke gabansu. Wannan kalami na abba gida-gida sun zo ne bayan da kotun sauraron korafin zaɓe wato a Kano ta ce za ta sanar da ranar yanke hukunci kan shari'ar zaben gwamnan jihar Kanan inda dai 'yan jam'iyyar APC a yanzu suna zaune suna batun gawuna iskomen domin kuwa da zarar wannan maganganu suka tabbata kotu ta karbe wannan wato kara inda wato za a mayar hannun gawuna to tabbas za a ce gawuna iskomen sai dai a dangane da wannan al'amari ne wasu matasa daga jihar kano din suka fito suke zanga-zanga akan batun hukuncin karbe mulki daga hannun abba a mai da shi hannun wani inda suke yawo da takardu a rubuce suna nunawa suna ɗaɗɗagawa suna nuna rashin amincewarsu da karɓe mulki a hannun abba wannan dai zanga-zanga tana zuwa ne tun bayan ma wato alƙalan su yanke hukunci akan wannan al'amari to daga nan kuma bari mu tafi zuwa jihar kaduna inda za ku ji cewa gwamnatin jihar kaduna ta rage kuɗin manyan makarantu. Gwamnan jihar Kaduna Uba Sani ya rage kuɗin makaranta a manyan makarantun jihar ta Kaduna. Gwamnan na jihar Kaduna wato a cikin wata sanarwa da ya fitar yau litinin gwamnan ya ce ya yi hakan ne domin rage irin wahalhalu da tsadar kuɗin makaranta ke haifarwa ga al'umma. Sanarwar ta ce an yi ragin kashi wato talatin cikin ɗari na kuɗin makaranta da ɗalibai ke biya a jami'ar jihar Kaduna wato kaso. Hakanan an yi ragin kashi hamsin cikin ɗari na kuɗin da ɗalibai ke biya a kwalejin fasaha wato ta Nuhu Bamalli da ke Zariya). Bugu da ƙari sanarwar ta ce an yi ragi wato na kashi hamsin cikin ɗari a kan kuɗin da ɗalibai ke biya a kwalejin ilimi ta jihar da ke gidan waya yayin da aka yi ragin wato kashi talatin cikin 100 akan kuɗin da ɗalibai masu karatun babbar difloma ke biya a kwalejin koyar da wato harkokin lafiya ta shehu idris da ke makarfi inda su ma masu karatun difloma za su samu ragin kashi talatin cikin 100 a ƙarshe wato sanarwar ta ce an yi ragin kashi talatin cikin 100 kan wato kuɗin da ɗalibai ke biya a kwalejin koyon jinya wato ta jihar. Wannan dai al'amari babu shakka na rage wannan kuɗi abin farin ciki ne na irin yadda ɗalibai ke kokawa a dangane da batun wato tsadar da kuɗin makaranta yi. To daga nan kuma bari mu tafi zuwa ga wato babban ministan Abuja Wuke inda ya yi alkawarin zai yi rushe-rushe a wato birnin Tarayya Abuja na Najeriya duba da yadda ya batun duk wanda ya yi sa wato ba akan ka'ida ba zai rushe. Sabon ministan babban birnin tarayyar Najeriya na Abuja, Nelson Wike, ya yi barazanar fara rusau na gidaje da aka gina ba bisa ka'ida ba. Wike ya bayyana haka ne a jawabinsa na farko bayan wato rantsar da shi domin soma aiki a matsayin ministan Abuja. Inda ya ce, Idan kun gina gidajenku a wuraren da aka saba ka'ida, sai an rusa su, in ji Wike. tsohon gwamnan jihar Rivers ɗin yana cikin wato ministoci 45 da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya rantsar a yau Litinin ɗin a fadar sa ta Abuja. Wuke ya sha alwashin yin tir da tsarin da ke wato kawo cikas ga wato taswirar babban birnin tarayyar Abujan. To daga nan kuma bari mu tafi zuwa jamhuriyar Nijar a dangane da wato al'amuran da ke faruwa inda za ku ji cewa Ƙungiyar ƙwadagon Ghana suna adawa a kan batun tura sojoji na ECOWAS domin yaƙar sojojin juyin mulkin ƙasar Nijar ɗin domin kwato mulki. Ƙungiyar ƙwadago mafi girma a Ghana ta yi gargaɗi kan yin amfani da ƙarfin soji wajen kawo ƙarshen juyin mulki da ake yi wato a jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar ta tabbatar da cewa hanyoyin diflomasiyya za su iya dawo da tsarin mulkin a Nijar matukar shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas suka tattauna da gwamnatin soja ta hanyar da ta dace sakatare janar na kungiyar kwadagon yawu ba ya bayyana cewa mun yi imani da gaske cewa duk wani yunkuri na tilasta wa gwamnatin mulkin soji da cani ke wato jagoranta a Nijar zai ƙara dagula al'amura da rashin tsaro a yankin. Ƙungiyar Ecos da ke yammacin Afirka ta bayyana yiwuwar ɗaukar wato matakin soji kan gwamnatin mulkin soja da ta ambarar da shugaba Bazum Muhammad daga kan sa. Yayin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta bayyana aniyarta na mayar da mulki ga farar hula cikin shekara uku, lamarin da ƙungiyar kwadagon ta ce wato ta ƙi amincewa da wannan shawara ta so. dangane da juyin mulkin ecos ta bawa wato nijar takunkumi wanda ya yi tasiri ga tattalin arzikin kasashen makwabta kamar ghana 'yan kasuwar ghana sun bayyana wato kalubalen da suke fuskanta wajen shigo da kayan lambu musamman albasa daga nijar lamarin da ya janyo tashin goron zabi na farashin kayayyakin ghana dai ta dogara ne kacokan akan nijar da kusan kashi saba'in cikin ɗari na albasarta wato da take shigo da ita a shekara ta 2021 Nijar ta fitar da albasar kusan dala miliyan 23 zuwa Ghana da sauran wato kasashen yammacin Afirka. To masu saurare waɗannan dai su ne jerin rukunan rahotannin da muke tafa da su a halin yanzu inda babu shakka dai kun ji al'amuran da ke faruwa sai dai mu ci ya ubangiji ya zaunar da mu na musulunci lafiya kuma allah ya kawo mana tsaro da kwanciyar hankali da yarwar arziki to masu saurare me za ku ci a dangane da waɗannan rahotanni mun gode